wanda yake zuwar muku a duk ranar litinin wallafar Maryam Muktar. na Shukura, wadda ni ce zan shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya ne a inda Sultana ta ce, Toki za ku je, su ai mana sarkin yawo. Dariya ta yi tare da cewa, kayan aure momi za ta siyo min. Sultana ta ce, stupid, wai aure. Aimana ta ce, a, idan ke ba za ki yi ba, ni zan yi. Sultana kashe wayan ta yi tare da jan tsaki. Washe gari ya kama Satu dai, karfe sha biyu, jima ta iso garin Abuja. Gidan zai aka wuce da ita, mai gadi ya buɗe suka shiga. Fakin motar ta yi, jima ta fito wanda, ke sanye da doguwar riga na les, Ciki ta shiga, ba kowa a falon, sallama ta yi ta ji shiru, ta nufi sama, motsi ta ji a bedroom ɗin zi ta yi nokin. Muryar zi ta ji tana cewa, Iman, kina wasa da kofa? ko? Na ji shiga ta yi tana faɗin, momin Iman zi ta jiyo tare da cewa, Najma, wai har kun yi so? Najma ta ce, eh, na yi sauri ko? Zai ta ce, gaskiya kin yi sauri, ya so hajiya. Najma ta ce, lafiya lau, duk sun ce a gaishe ku. Zai ta ce, ai zan je kedi sun, Najma ta zauna tare da cewa, yaya zi, ina yaya Habib ne? Zai ta ce, ya fita. Iman ce ta shigo da gudu tana anti Najma oyoyo, ɗaukar ta Najma ta tare da cewa, madaya, ya kike? Ta ce, lafiya lau, amma Affan baya da lafiya. Najma ta kalli zai ta ce, me ya sami Affan? Zai ta yi dariya tare da cewa, tare ne fa yake yi. Najma ta ce, ayya to Allah ya bashi lafiya. Zai ta ce, amma sai Monday za ki shiga yin registration ɗin ko? Najma ta ce, eh, Aimana ce ta isa school ɗin su Sultana, hostel na mata aka nufa da ita, fakin suka yi ta fito tare da akwatinta, ciki ta nufa tana bin number rooms ɗin har ta isa daidai ɗakin Sultana. Nokin ta ta ji shiru, ta sake yi, muryar Sultana ta ji tana cewa, waye ne? Aimana ta ce, zo ki gani. Sultana buɗe kofar ta yi, Aimana ta shige ciki tare da cewa, Sultana, na miki surprise ko? Sultana ta rufe kofar tare da kallon Aimana ta ce, Amma kin taho da wuri. Aimana ta ce, Dan na yi na gama ne, kin ga aina huta ko? Sultana ta zauna tare da cewa, To me kike so ki ci? Ni ban yi komai ba. Aimana ta ce, To mu je restaurant. Sultana ta kalli Aiman tare da cewa, Please na miki indomi mana ki ci, ba na jin daɗi, ba zan iya fita ba. mana ta zaro ido tare da cewa, Indomi haba ‘yar uwa, kar ki fara kashe ni da cin Indomi mana, ke kin saba za ki iya 24 hours kina cin Indomi. Sultan ta ce, To da kuɗi a hannunki ko na baki, sai ki je restaurant ki ci. Aimana ta ce, Gaskiya ni dai mu je tare, ba zan iya zuwa ne kaɗai ba please. Sultana ta ce, Aimana kin gafa ko? Ko wanka ban yi ba, yanzu na tashi bacci. Aimana ta ce, Kar ki damu, zan jira ki yi wankan. Sultana girgiza kai ta yi tare da ɗaukar tawul ta shige toilet. Ten minutes ta fito tana goge kanta. Zama ta yi ta shirya cikin riga da skirt na atamfa purple. Ta yi kyau sosai. Ta ɗauki ɗan ƙaramin mayafi wanda ko ramin jikinta ba zai rufe ba. Hanyar fita ta yi tare da cewa to mu je. Aimana ta miƙe suka fita. Motar Sultana suka shiga ba su tsaya ko ina ba sai kafteriya Sultana ta fito Aimana na bitta a baya. Da suka shiga, zama suka yi sannan suka yi odar abinci. Najma na falo suna zaune ita da zi suna ta firar duniya. Shigowar Habib yasa suka ɗago suna kallon shi. Najma ta ce, Ya Habib, ina yini? Ya amsa tare da cewa, Najma, kin zo hutu ne? Ta yi murmushi tare da cewa, Ya Habib registration na zo dai. Ya zauna tare da cewa, Oh, kin samu school a nan ne? Ta ce, Eh, bez na samu. Ya ce, To Allah ya bada sa'a. Tun daga nan bai sake cewa komai ba, sai wayar shi da yake dannawa. su tsakaninta da zi ne. Habib ne ya ce, Sista, an gama lunch ne? Yes, an gama, amma na san ba za ka ci ba. Ya dago kai tare da cewa, Waito, zai ta ce, akwai fish a ciki, kuma kai ba ka son fish. Habib ya ce, It's okay, bari na je restaurant na ce. Zai ta ce, amma har na sa a dafa maka kuskus. Habib ya ce, No, bari kawai, yanzu tam ya ƙure. Fita ya yi sai da ya tsaya ya yi sallah azhar kafin ya wuce. Sultana kuwa sun gama fitowa, kai tsaye hostel suka tsaya. Suna cikin tafiya za su rum ɗinsu, Aisha ta riko Sultana ta baya tare da cewa. Sultana, jiyowa ta yi da ɗan murmushi tare da cewa. Aisha, ya kike? Aisha ta ce lafiya ƙalau, amma wannan sistan ki ce ko? Sultana ta ce, eh, ai mana cikin fara'a ta ce, sannu ya kike? Aisha ta ce lafiya ƙalau, Sultan ta ce, Aisha, za ki je cikin skul ne? Aisha ta ce, eh, mana ta yi saurin cewa, Filis bar na raka ki, ina so na ga skul ɗin. Sultana ta yi ma mana wani kallo. Aisha ta ce, Haba, kar ki hana ta mana, zo mu je kin ji. A Aimana da sauri ta ce, To, Sultana sai mun dawo. Binsu da ido ta yi su kuwa suka wuce. Ciki ta yi tafiyarta, cikin ranta kuwa cewa take, wannan useless ɗin yarinyar kawai, Aimana kuwa ta ji daɗin fitar don har masjid sun je suka yi sallah. Aimana ta lura Aisha na da kirki, don duk inda ya kamata ta kai Aimana a school ɗin ta kai ta. Suna tafiya za su dawo, Aisha ke cewa, Aimana ke kina magana, amma Sultana ba ta magana. Aimana ta ce, ita ai haka take, ba ta son yin magana, ni kan ba zan iya yin shiru cikin mutane ba. Aisha ta yi dariya tare da cewa, to kin san kowa da halin shi. Aiman ta ce, Aisha filis" an jima mu je cikin gari mana, ki kai ni yawo da motar sultana. Aisha ta ce, to kenan. Wayan Aisha ya fara ringe, tana duba ta ga Mina ce, fikin ta tare da cewa, Mina, ya dai, ban san me ta ce mata ba, ta ce to gani nan zuwa ai, muna hanya. Kashe wayan ta Aisha ta ce, ai mana mu je rum ɗina mana, sai ki gani ko? Aimana ta ce, oke, tafiya suka yi rum ɗin su Aisha suka je, time ɗin Mina ce kawai a ciki. Shigowa suka yi Mina ta kalli Aimana tare da cewa, Aisha, wannan fa, na yi zaton sultana ce, Aimana ta yi dariya tare da cewa, tuwini ɗin sultana ce, dariya suka yi, Aisha ta ce, Sista ɗinta ce, sunanta Aimana. Mina ta yi murmushi tare da cewa, gaskiya kuwa, gashi suna kama, sai dai sultana ɗinmu ta fi kyau. Dariya suka yi Aimana ta zauna tare da cewa, sultana ta fi ni kyau amma Aini na fita son mutane. Mina ta ce, eto eh da alama za ki fita, saboda har magana ma ga shi kin fita, Fira suka yi ta yi sosai, a nan ne su mina suka gane sultana haka take. Ganin ka da ita na farko sai ka yi zaton tsabar girman kai ne da ita, ko ka yi zaton tana da nuna isa, amma in reality ita ba ta son mutane. Miss ce, a round three Aimana ta ce, Aisha bari na je na shirya kafin fo yi Aisha ta ce, ok to, fita Aimana ta yi sadda ta shiga room ɗin sultana na kwance tana bacci. Aimana ta shiga tolar ta wanka ta fito, ta ɗin sallah ta ga yayi, ta yi alwala ta yi sallah. Tana gama ta miƙe ta fara kwalliyan fita. Sultana ce ta miƙe, ta shiga ta yi alwala ita ma. Bayan ta gama ne, tana zaune a kan abin sallah take cewa, Aimana, ina za ki je ne? Aimana ta ce, Sultana za mu je yawo ne da su Aisha. Sultana ta girgiza kai tare da cewa, Aimana wai me ke ki ne? Ki fita yawo daga zuwanki, kuma me amfanin fita? Aimana ta ce, Ato, yanzu laifi ne don na Dan na zo na ce zan je yawo, ba fa wani kulob na ce zan je ba. Sultana ta miƙe tana ɗauke abin sallah. Hijab ɗin da ke jikinta ta cire, ta shiga toilet. Wanka ta yi, ta saka after dress black. ta yi wani kwalliya ba. Aimana da ta gama shirinta ta ce, Sultana da motar kifa, za mu fita. Sultana ta ce, A'a, ku je da na Aisha mana, tana da mota. Mina mana da shi, ni zan je library karatu ne. Aimana ta ce, Haba, to ba kuna da library a nan hostel ɗin ba? Sultana ta ce, A'a, na cikin school zan je, amma mu je ku ajiye ni, sai ku je da motar. Suna cikin magana Mina da Aisha suka shigo. Da fara Amina ke cewa, Sultana za ki je ne? Sultana ta ce, A'a, zan je library ne. Sultana ta ce, za ku fita da mota na, to sai ku ajiye ni kafin ku wuce. Aisha ta ce, to shi kenan mu je. Fita suka yi a library suka ajiye ta suka wuce. Najma na zaune a falo ita da zi Habib ne ya fito sanye da black shadda ya yi masifar kyau, sajan fuskar shi ya kara kyau. Zi ta ce, Habib za ka fita ne? Ya ce, eh sista, zan je na dawo yanzu. Ta ce, to sai ka dawo. Fita Najima ta ce, yaya zi, wannan kyau da yaya Habib ya yi, kamar zai je fati. Zainab ta ce, to shi wannan duk yadda ya saka kaya kyau yake yi. Najima ta ce, shi ya sa fa ‘yan mata ke mutuwa a kan shi. Zi ta ce, to gashi dai duk yadda suke bin shi ya ce babu taf ɗin shi da yake so a ciki. Na ji ta tafi baki tare da cewa aina sun san halin shi da ba su bi shi ba saboda dai wallahi ya yabi yana da girman kai miskili ne mu kannan shi ma baya mana magana ina da sauran mutane aini ina tausaya ma matar shi don wallahi sai ta yi haƙuri da shi zai ta dariya tare da cewa ko ni nan na san matar habib sai ta yi haƙuri da shi wanda baya da time ɗin shi ina ga in yayi aure matar shi ai ba za ta samu time nashi ba saboda ya ce shi wallahi mace ba za ta canza shi ba. Najma ta ce, To ai ga fili ga mai doki, sun jima suna fira. Habib kuwa da ya fita bai tsaya ko ina ba sai school din su sultana. wayan ta ya fara trying ya ga ta yin fikin. Murmushi ya ya je ya fakin a student center. Tun fitowa ya daga mota kuma dama motar shi tint ce. Ba a ganin wanda yake ciki. Sanyin AC kawai yake tashi daga mota. Ga turaren shi da ya gama haɗe motar. ya kai kusan 30 minutes a motar shi sake kiran lambar ta yi still ta ita yi fikin har ya juya motar zai tafi ya ga sultana ta fito daga library da alamu za ta koma hostel ne inda take ya nufa da motar ya yi fakin daidai inda take fitowa ya sultana ta ga ido suka yi four eyes ɗauke kai ta yi habib ya je har inda take tare da cewa please wait sultana just give me five minutes mana kallon shi ta yi ta bude baki za ta yi magana ta ga duk an tsaya ana kallon su kuma ta ga 'yan matan wurin duk maganar shi suke har ɗaya rai ta yi tare da cewa luk habib duk wurin nan mu suke kallo kuma 'yan matan wurin kai suke kallo don allah ka bani guri na wuce habib ya ce don allah mu je ko a mota ta ne mu yi magana gani ya za ta yi magana ya ce please ki ce komai don allah just five minutes da kyar sultana ta yadda suka shiga motar ta da motar ya suka ɗanyi nisa da area ɗin sai ya tsaya amma bai kashe motar ba Shiru dukkaninsu suka yi, Habib ya nesa tare da cewa, Sultana kallon shi ta yi da manyan idanunta suna haɗa ido ta ji gabanta ya faɗi. Janye idonta ta daga nashi a hankali. Habib ya yi murmushi ya sake da cewa, ya sake da cewa, Sultana look into my eyes mana. Jiya ta yi ta ya buga da ƙarfi. Sultana ta shiru ba ta ce komai ba. Matsowa ya yi tana jin fitar numfashin shi. Ya zo daidai kunnenta yana cewa, Do you love me? Sultana ta ji kamar zuciyarta za ta fito. Tana ƙoƙarin buɗe ƙofa ta fita, Habib ya rike hannunta tare da cewa, Za ki fita, saboda ba kya so ki bayyana kanki ne. Tsayawa ta tana kallon shi tare da cewa, Let go of me, Habib. Sakin hannunta ya Sultana ta ce, Me kake nufi da haka? Wai Habib baka baka ganin yadda mata ke binka da kallo ne duk inda ka shiga? Habib garin nan akwai mata da yawa, don me zaka takura min? Habib ya ce, Sultana akwai mata da yawa, amma babu Sultana. Ya kura mata ido tare da cewa, Dan me zaki cutar da ni? Sultana, ni na sa mata su yi ta kallo na. It's not my fault. Dan mata suna bi na da kallo. Sultana ta nesa tare da cewa, Habib, ni ba zan yi aurenka ba. Ya yi saurin ta da cewa, saboda me? Ta ce, saboda ni ba na son yin aure, kuma ba ni da wannan niyyar. Habib ya ce, kina magana ba ki son yin aure, kina mace kina faɗan wannan magana. Sultana ta yi shiru ba ta ce komai ba. Habib ya shiru, ƙarar AC kawai kake ji. Jin kowa ya shiru ya sa Sultana ta ce, Habib, Baba zan iya auren ka ba, saboda ni akwai abubuwa da yawa da ba su yi min tattare da kai ba. Habib ido ya bi ta da shi, ya yi murmushi tare da cewa, tell me me ya baki so a tare da ni. Ta yi shiru sai kuma ta ce, ba zan iya auren wanda idon kowace mace ke kan shi ba. Habib baka da abin da zan ce ba kai min ba, amma wallahi ina jin tsoron abin da zai faru. Habib ya ce, Sultana, ki gaya min duk abin da ke ranki. Ta dokar da kanta ƙasa tare da cewa, Habib, A yadda nake akwai abubuwa da yawa da suka sa ba na son aure. Habib a rayuwar aure akwai wasu abubuwa da nake jin za su min nauyi. Habib ya ce, Sultana, ki sani ina son ki ne kawai saboda Allah. Wallahi ba ni da niyyar cutar da ke, don Allah ki yi accepting nawa. Zan bi ki yadda kike so. Sultana ta yi shiru, dagowa ta tana kallon Habib. Ido ta kura mishi sai kuma ta yi murmushi ta dukar da kanta. Habib ya ce, Sultana baki ce komai ba. Ta girgiza kai tare da cewa na yi aseptin naka Habib, amma ka sani kar ka yi zaton za ka samu yadda kake so daga gurina. Habib ya yi murmushi tare da cewa is okay Allah zai shige mana gaba. Bude motar ta yi za ta fita. Habib ya ce wait mana bar na kai ki hostel ɗin.' Tafiya suka yi babu wanda yake magana a cikinsu. Suna isa Sultana ta bude mota ta fita tare da cewa thank you sai an jima. Habib hannu ya ɗaga mata bai wuce ba har sai da ta shiga ciki. Tafiya ya fuskar shi cikin farin ciki, daɗi ne kwance a ran shi. Sallah aka fara kira, Habib ya tsaya ya sallah kafin ya wuce. Sanda ya shiga gida, ba kowa falo. Sai ɗin shi ya wuce yana shiga ya faɗa tola ta yi wanka. Fitowa ya shirya cikin kayan bacci, aikin shi na ofis ya ɗauko yana yi. Aimana kuwa ana gama sallah suka shigo, riƙe da ledoji a hannunta. Sultana na zaune a kan abin sallah, Aimana da su Aisha suka shigo. Zama suka yi, Aimana ta shiga ta yi alwala tana fitowa, Mina ta shiga tai, Aisha ma tai, sallah suka yi, sanda suka gama Sultana za zazaune tana duba wayanta. Aimana ce ta ce, Sultana, kin ga sai yanzu ko? Sultana ta ce, A'a, ai ni na gama kun dawo da wuri, a yadda kuka fita, ai na yi zaton sai dare. Dariya suka saka, Mina ta ce, Sultana kin dai gaya mana magana ne. Sultana ta ce, To aiku ne, fita yawo kamar ba ku san gari ba. Aisha ce, ta miƙe ta fito da wata leda ta miƙa ma Sultana tare da cewa, Gashi, samosa ce muka siyo miki. Aimana ta ce kina son shi sosai. Sultana ta ce, Wow, na gode. Ansa ta yi ta buɗe ta fara ci. Aisha kuwa ita da Sultana da Aimana shawarma suke ta ce suna fira. A nan ne aka fara firar saurayin da Mina ta yi. Aimana ta ce, Sultana yau fa ƙawarki ta yi wani ɗan saurayi ɗan gayu. Sultana ta ce, Aisha ko Mina? Aisha ta yi saurin cewa, a an Mina dai. Mina ta ce, uhm, ke ni ba ma sauraron shi zan yi ba ba shi da kyau sosai aisha ta yi dariya tare da cewa o oh, me kyau kike so kenan mina ta yi dariya tare da cewa eh irin sa habib aisha dariya ta saka tare da cewa ke kuwa kina da aiki sultana kuwa ta yi shiru tana jin su bata ce komai ba mina ta ce ke wai ni kuwa habib na da mata ne aisha ta ce anya kuwa bana ji yana da aure bana jin yana da aure Mina ta ce, wallahi da ma ya ce yana son sultana, kin ga sai a haɗa miskila da miskili. Dariya suka yi, sultana ta ce, na ce ina son na auri miji irin Habib, ai haɗari ne. Aisha ta ce, saboda me kika ce haka? Sultana ta ce, saboda duk macen da za ta gan shi sai ta yi magana. Mina ta ce, amma duk namijin da yake da mace kamar ki, wallahi ba zai kalli matan da suke waje ba. Sultana wai ko baki san yadda kike ba ne. Aisha ta ce, Sultana wallahi ba zai Ba zai ma yiwu a ce mutum na da mata kamar ki, wata mace da ke waje ta tada mishi hankali ba, sai dai ina akwai dai wata matsalar ta daban. Wannan magana da su Aisha suka yi sai ta sa hankalin Sultana ya dan kwanta. Aimana ta ce, "Wai waye Habib din nan da ake ta faɗin kyan shi? Na san Allah bai fi Sultana kyau ba." Aisha ta ce, "Eh, gaskiya bai fita ba, amma yana da wani irin kyau shi ma." Aimana ta ce, "Oke, a ina kuka san shi?" Aisha ta ce, "A kamfani nasu muke nin mu